kwanakin baya ne shugaban Muhammadu Buhari ya kisa hannu a wata doka da Majalisar Dokokin Najeriya ta aike masa. Wannan doka ita ce dokar da za ta sauya yadda za a gudanar da zaɓe a ƙasar. Kuma dama 'yan majalisar sun so a yi zaɓen su ne da na gwamnoni da farko. Saɓanin yadda hukumar zaɓe ta zayyana jadawalin zaɓen. Wannan doka ta jawo cece ce tsakanin fadar shugaban ƙasa da majalisar domin wasu sassa da shugaba Buhari ya ce bai amince da su ba. Shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe Sanata Suleiman Nazif ya ce sun riga sun kammala aiki akan fannonin da shugaba Buhari bai amince da su ba. Da ya turo mana zai muka yi gyara majalisar dattawa da majalisar wakilai ta zauna ta yi muhawara a kai ta yi gyara a kai wayannan sashi guda ukun da ya ce bai amince da su ba muka cire a guda biyu da a ciki ɗayan ya ce akwai c da aka manta ba a ba wanda an mai da su cnd and din yana ba da dama ne wa wayanda suka kai kara kotu ya zama na cewa ground din soke zaɓe to an mai da wayannan sashi din a cikin wannan sabon aiki da muka sabon doka da muka yi. To yaya aka yi da batun card reader? Sashi 49 yana maganin cewa duk lokacin da aka je gudanar da zaɓe in card reader bai aiki ba kuma ba a kawo wani sabon card reader ba to a dakatar da zaɓe zai bayan awa 24 a kawo sabon card reader kafin a fara zaɓe. Sai muka sake ƙarawa da sashi 140 wanda ke magana a cewa in aka yi printing ballot paper aka zo zaɓe aka tarar da cewa sunan mutum ko kuma logon jam'iyyarsa ba ta kai to shi wannan baturen da ke gudanar da printing ballot paper ɗin doka ta ce duk wanda ya wannan mistake ɗin zai biya naira miliyan biyu kuma in yi wasa ma zai samu eh, ɗauri na shekara biyu yadda muka ɗauki wa'annan muka mai da hankali a game da inda shugaban kasa ya ce yana son ya yarda ya amince da duk abubuwan da muka yi mun ba shi ya sa hannu in ya sa hannu a wannan kinga ya zama na cewa za a yi amfani da abin da tsarin gudanar da zaɓe na ƙasa ya faɗi wanda shine zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu za a fara yi Wata tambaya da na yi wa mai magana da yawon majalisar dattawa sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ita ce ko idan shugaba Buhari ya sa hannu a wannan sabuwar dokar ta shiga kundin tsarin mulki kenan sai ya ce. A kundin tsarin mulki daban ya shiga dai dokan ƙasa don shi kundin tsarin mulki inda ake gyara shi daban ne ba kundin tsarin mulki muka gyara ba. Dokar zaɓe ta ƙasa wanda ita national assembly ke da daman ta yi yadda ita tsarin mulki kundin ƙasa ta ba ta izini da daman ta yi abin da ya faru kenan idan shugaba buhari ya amince da dokar za a fara zaben shekara 2019 da zaben shugaban ƙasa ne kafin a yi na gwamnoni da na 'yan majalisun madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya